الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اهدنا الصواب وجنبنا الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna ashirin da wasu zaizaita ashirin ashirin da wasu zai zaizaita zaman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai takwas ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na ibn taymiya anguwan kalmar na cibiyoyin zane jihar kaduna Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya muna ci gaba da tafsirin suratul ali bin ala za mu tashi baya ta saba'in da bakwai kafin nan akwai tambaya da za mu amsa insha Allah ta'ala da sunna Allah ya saka mala da tsare mai tambaya ke cewa shi malam da Allah na iya yin amfani da tissue paper a matsayin dutse da zan yi istijmari da shi za ka iya amfani da shi don haka ma aka yi shi kuma a lokacin da ba ruwa matakan ya tsarkake na ƙasa za ta iya alwala da shi na na yake cewa malar na zo masallaci ban samu jam'i ba an haɗa sallah sai muka yi sallan magariba a jam'i gefe guda muka idar ba gama isha'i ba malam ma bi su mu samu wannan hada sallan za ku iya yi insha Allah na'am aka sun a ce ku yi na ku ko kadai don haka waɗanda suka yi magaruba ba a haɗa Allah ba ke shafi ta wani anguwa yawon inda za ku haɗa Allah a fahimta ta wannan ba daidai ne ba kenan yana karantar da mu ba da ruwan haɗa sallah Ina za ka shiga daga masallacin kalmanduna ka je masallacin gudun biya neman yawon haɗa sallah ko masallacin babban doro to a yi da aka ce a haɗa ba shi kenan Allah wani ke cewa malam ina bin wani mutum bashi yau shekara goma sha bakwai sai Allah ya mishi rasuwa kuma na tattabi magadansa suka ce za su biya ni wajen Allah malam za su biya ni tsoron kudin da na bashi ne koko za a yi la'akari da balu na kudi ne a yanzu na yi matan ba tabbataccen kudi ba ne sai aka yi ka'anci kuɗi a naira suka samu tsawon shekaru dubu ɗaya sai aka dawo maka da dubu ɗaya ai ba a ba ka kuɗin ka alal akalla in ba auna darajar kuɗin a lokacin wannan ba a ba ne yanzu ishirin shekara ishirin ya ce sha bakwai shekara sha bakwai mai dubu ɗaya za ki tsaya ma yanzu mai dubu ɗaya za ki tsaya ma kwanan nan muke sayan komo na naira tambarin ya zo ma hamsin yanzu ɗari hudu da hamsin ne ɗan jaka ɗaya kwaliki da kwantikin ma ya yi ƙasa to ka ga dole sai mun kalma da irin waɗannan ba. in dinari ce ita ce ba ta faɗi amma naira mu wakiltan dinari take yi akwai wanda ya aiki jinginan waje an daya bayan shekaru aru aru sai ɗauko naira biyu naira biyu kenan wai zai baya kuma can matar shi ce ta ce ya za ka ban wannan mai zan yi da shi gona ce ba babba ta ce to ya abin da na amfani na hanya hankali mai hankali zai dauki wannan ba zai dauka ya bijimin ka bijimi hatattai ba wani shekaru mai yawa ba dubu ashirin ya raba ka da shi haɗaɗɗansa yanzu san miliyan wani abu ne in aka kawo shi zai ka raina shi sai shi mai haɗi ya ce ba ni ba kuma yana ma iya cewa ya ya ce sai dai abinda muke cewa wanda suka samu kansa a waɗannan waɗannan mai kiyaye ta tsoron Allah wanda kuma yake ji kai kanka ya zama sauki mai afuwa mutum ya tsara da kila biyan mai ba ana auna kan kun da aka faitar da Allah ta ba mu da bari ba Allah kai da ka kai imamu mahadi to imamu mahadi akwai mahanga biyu ka kallon shi mahangan sunna da mahangan shi'a hadisai sun tabbata cewa akwai mahadi kuma ingantattu amma zai zo bayan zuwa ko lokacin ruwan annabi isa aka sun na yan shi'a wanda suna su a aƙidar su sun karkatar da abubuwa sun jagula al'amura suna ce mashi almahadi al-muntaba wanda zai zo da dai abubuwan da suke rika masa wanda yake bai dace da addini ba amma a sunna tabbas akwai mahadi cikin alamomin tashin alƙiyama sai dai yana cikin al'alamatin kubra ina fatan an fahimta wannan yana daga cikin abin da aka ce ne imani da shi kamar nuzulin isa kamar ya ajuji wa ma'ajuji kamar kwarin da dabbaci da dai sauran alamomi wanda suke manya-manya kamar lokacin shan simin mazari da hada sauran kanana ko ga sunan sun cika duniya bayyanan zina ku duba ku ga abin da ke aukuwa malam abin gurbin da kai kuma ya yi musulmi kuma waɗanda ba musulmi wani suna yi amma musulunci zuma muke so ko wajen gunan ma Sa'ado ado ne a ɗabi'an ba al'ada don akwai wanda zai ba da aman matan ko yasa akwai amini na da ya je nan wajen tarabatin nan da sauran ƙarshe jari ƙauyen da suka je saboda kama su sai aka ce musu ɗan mu kuke so koma ɗan mu ba yawa da kada su wannan dan Allah suna lalaka ko a jikin a nan Kaduna state a kudanci akwai kalilar da sauri ne zogon mai jiyariya ya ce a ba shi man gudunwa idan ya gamsu uban kuma ɗaya tana zai sai ce sauke je kakka a hankali ke kenan je kakka yi a hankali ma'anan ka yi a hankali kada ka dawo mashi ita da jini Allah ya ji kandar kallon yana ce mun yi shari'a kala-kala irin wannan kawai za ka kawo gidauniyan gumfutu ne da ko gunsuru ne da wani adadin kuɗi idan ba ka yi a hankali ba to kuma sai a tilasta maka ka aure ta shi kenan halar an wuce wajen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 وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشكرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إلا الله أكبر الدين الله bai yarda da yaudara bai yarda da halin shi bai yarda da albishi na uwa ko ba munafunci ka zama mun zalla ka sauke abin da ya kamo da imani gaba daya ka zaɓi lahira ka fifita ka a kan duniya. Ina kalli da ya shiga waɗanda suke sayyana ya haɗi lahi a na da suka ɗauka wa amma. Ku sayi abin za su biya na duniya da ɗan kuɗi kaɗan. wa aimanihim suke sai da alkawalin da suka ɗauka wa Allah da manzanin kansu na kariya. Wannan gaba ta aya fada take mana babba. Duk wanda zai amfani da addini. domin ya tamari wasu ta duniya ba tare da kiyaye wani musamman addinin ba ko yana daidai da wanda zai ba da tataccen zuma ya aiki zawon yara yana daidai da wanda zai ɗauki gari a domin babu ɗan hasara kamar sa shi yasa da ala ya ce samanan falila da ɗan samayi kankani ɗan kuɗi kankani ɗan abin duniya kankani ya sa aka ce mashi kankani wanda zai wasa da addini don wani abu na duniya ko dai kuɗi ko mulki ko neman suna to da za a ba ka mulkin duniyan nan gaba ɗayarta duniya ko da bari mara da a kuma da bari a yi ko ta hanyar tsarin tsaye iya ta tafi a yi masa ba, ta tafi da mashi tsarin da ne. ba komai ba ne abin ɗan kaɗan wanda ya tasar ka ya karya ba idan ka auna shi da hasaranka a lafiya da kuma da ka bi Allah da ta'awa a inda za ka samu a lafiya gaba ta gaba ta aya ta nuna mana lalacewar da haɗu da taɗewar da yadda za su samu kan cikin bala'i gobe kiyama na ɗaya bala'i ala ala alam ila asira ba su da wani rabu na alhaini gobe kiyama sai rabon wuta daga lokacin da aka ce Allah ka ba za ka amfani ta ba azumin ka ba zai amfani ka ba zakar ka ba za ta amfani ka ba hajjin ka ba zai amfani ka ba sadaka ka sada zumuntanka da sauran duk wani ayyukan ka na alkhairi ba zai amfani ka ba ai ga ta yi hasanar da babu kamar shi da rabo a rayuwa to ba a samun da yi na biyu wala yukallimuhum Allah Allah ba zai magana da su na jin kai da rahama ba sai na azaba da hukuma domin zance da Allah daɗi daɗi ya ci aljannan ya sa ka ga hata a duniya الله يكفي وكلم الله كريما لو كنت في المفايدات بين كنت سيدة الله أي طويلة وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأخش بها على فمني ولي فيها مآرب mai ke hannunka sai ka ce bayan mashi sanda an gama mai tuni itinari amma da yake mahallin zance ne da Allah sai ce ka ganta sanda ta ce ka ganta dogaro da ita ka ganta in ina kiwo da shi nake kakkaɓo ma bisashe na ganye jiki akwai abubuwa da yawa da nake yi da sandan nan yana fatan a ce kamar mai da ne an gane ya yi kuma ubangiji duk bayan ya faɗi fa'idan da sai ce aljiha ke fadda ita tsaro Allah kai kake ganin muhimmancin ta an gane ko abinda ya sa na ce haka saboda zance da Allah ko a duniya ne ga annaba wanda aka ba su dama daɗi ne ba ga gane zamanin ba lokacin da ya ce zancen Allah tsala ran hannu an zuru ilai kai abin da daɗi ka taimake ni in ganka ai musa din ne dai alaihi salam ka taimake ni in ganka Allah ya ce nan tamara alakin mun zuru lafiya ba bari ka yi sakamama kana ku ba sau ba to su ba za a yi zance da su wani rahama wala yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah abu na uku ba za a dube su duba ta rahama ba gobe kiyama sai dai ta azaba wannan kam za su shata wala yuzakkihim abu na hudu Allah ya kan tsarkake mu'minai ya yafe musu zunubai sannan in za su shiga aljanna ya masu wankan sarki na kwata-kwata wannan za'ana ma fi qulubihim gilse, wannan ikhwanan mafi sirrin ne. Allah ce ɗan kwanji da hasada da jin haushin da kake ina jin nima haushinka hafi shiga aljanna duk za a cire wannan a zukatan yan aljanna ka san wani lokaci wanda ka fi kusa da kai ya fi kusa da kai ka fi kusa da shi sai ka ji kana jin haushi shi kana da iyali ka taba jin haushinta Bayan bai taba jin haushin iyalansa ba ko da da na minti ɗaya a rayuwar auren dawa-dawa ne ne Ya babu to kai ma tana jin haushin ka wani lokaci ka yi kwafa kuma ba don ba ku son juna ba saboda tabi'ar rayuwa to Allah ya kan wannan lokacin da za a shiga aljanna sai a yi maka wanka cikin ma'ul hayati saboda haka kwakwalwarka sai ta zama kamar na jariri kowa naka san jariri ne yanzu za ka buge shi ya kuka kaɗan ya kuma ya cike da dariya ya yaje yanzu ana tsatsawa. baya muku da muna da zukata irin na yara na jarirai. da mun ji daɗi ya Allah ka yafe mana inda muka gajiya sannan na ƙarfi wa lahum azab alim akwai azaba ne mai daɗi na jama'a ya kuli ta'ala lillazina ya'tazuna Allah yana magana ne da masu canza abubuwa suna canza ne amma ahadullah alai alkawalin da suka ɗauko ma Allah sai su canza su musanya ya'tazuna ay yubaddiluna yubaddiluna ma ahadullah alai me suka ɗauko alkawari daga Allah na farko da na baɗi Muhammadu, sallallahu Alaihi wasallam cewa za su ji annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kafawa ba tare da sun safa ba ko da kafa kuma ibadan duk da ya bayyana masu shi za su yi ka miƙo wa'adi ga Allah za ka azumi da sallah ta ga kasala ta tsare ta cikin jahala ba ka nemi sani ga maluma ba an bai bai biɗi malamai ba ba ya aiki mai tsawa ba wanda bai yi gaman kata ba ba shi ko samun ba. inda shi ba zai yi tambaya ba kare wa zikiri sifatihi lin nasi wa bayani amali kuma sun Allah alkawali jalla jalalu cewa su za su yi bayanin tsufofinsa in ya zo don akwai a littattafin su za su bayyana al'amarinsa da gaskiyansa don al'umma su bi shi a ka sassa ba ta hanyar yin saman saman ya tsari kafin ya rantse ya samu biyan bukata ya san ƙarya yi ce ba da mani bil asmanin qalilatin zahida kawai don su samu ɗan dukiya kaɗan wanda ke cike da guba ma walakantacciya وهي أمور هذه الدنيا الفانية الزائلة shi ne kayan jin daɗi na wannan rayuwa ƙarama gusarsa kai ka dawoma ma da kudin ka dawoma ma a mulkin za a kai ranar da kudin bai maka amfani sai rayuwa ta yi tsawo kana son ka ci ba za ka iya ci ba kayan daɗin ba kana son ka sha wani abu wanda kake so a rayuwanka yana cikin abin shanka wanda ka fi so ba ba ka iya ba kana ganin kan so mamake sai dai kai tsara kai ba ne kai ka balgato ka balgato ma kanka Allah ke nan, nama wannan wallahi sai ya gagari wani tsohon ba ya gagare shi tsaya ba cin ya ce yanka tsaya ya kwana hakan karin shi na ciwo yanka tsaya ga kuma tsayen shi nama ba a sosai shi a gida shi ma ka gwada kai ta tsotso kawai ai ka tauna shi ka fasa shi in ma makwaɗaici ne ka ɗauki mai ɗan tauri-tauri kai ta tauna tana jin daɗi in ɗan gishirin gishirin ya ƙare ka kaje jefa shi a miya

ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة أي برحمة منه له bai zance da su ta rahama bai dujin su ba ta rahama yani la yukallimuhum Allah kalama lokacin ne a tausasa a tausaya a magana Allah bai musu wala yanzuru ilaihim bi aini rahma kuma ba zai dube su da idan mahama da tausayawa ba wala yuzakkihim ay min adh-dhunubi wal aqna ba zai sarkace su barin zulubansu da dattin ayyukansu ba bal ya amuru bihim ilan nar Allah zai umarni ne a kasa su zuwa wata wasiƙar labi na kafafu ila jahannama rumawa kada ko ake yin da kasan ana bugun dabbobi masu ne ta wurin kai sun ƙi tafiya wasu su ba su isa su ba amma tare da haka za a rinka bal da su kafin a watsa alahun alim faƙarwar suna da azaba mai raɗaɗi a kan faƙarwar matar a hadisun ta ta'allaku da zafihin ayatul akwai hadisai ba hadisi ɗaya ba wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi suna da alaƙa da wannan aya mai daraja. Alina skoron min hama ta yassara ku bari mu dan ambaci abin da ya sauƙaƙa dan muka ce za mu ambaci duk abu ta kwana da kwanaki daga cikin rawar imamu ahmad an abi zau قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت يا رسول الله من خابوا وخسروا قال وآله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال المسبل والمن والمنشق سلعته بالحلف الكاذب wannan na Allah ka kare ala sakun mutane uku ne lai kalli muhimmanullah Allah bai magana da su canjin kai da tabbata wa la yanzur ilaihim baydu wa sudur rahama yawm al-qiyamah malik yawm wala yi zakihin hujjatinsu da su Allah bai tsarkake su bai yaji masu walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi a kan a tukiya matsalin baki manhum daga nan sai da zuwa ya ce sun yi ciya manzan Allah abubuwan ya ce ya manzan Allah wa ne ne wannan خابوا وخسروا والله sun taɗe sun yi hasara قال وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ثمر annabi ya maimaita wannan hadisi sau uku abin ya gaya masa kotuwa ne wanda sannan ya al-musil mai jan tufan shi kasa yana kin mai tazarcen wando ko tazarcen doguwar riga ko tazarcen babbar riga duk wanda zai takama yana jan tufa waɗannan munanan kudofin duka suna hawa kansa والمنسق سلعته بالحلف الكاذب da wanda ke sai da hajjansa da rantsuwar ƙarya na rantse da Allah ni abin da ma na sai abin nan ka zane ya fi ruwan da kuma ka ja dayi da gaya sai da dubu takwas wani irin ma wannan kasuwa ne hmm? a ce biyu bisa goman abin da ka siya ta san yadda shi ko ishirin bisa da ni ta sai makanta hasara sai za a yi wayi gari ba jari kenan da za ka ji kila dubu shida ya tsaya, kila ma ya ɗan yi gefe ana iya sai da abinka dubu goma ko da dubu shida ka siya amma ba da rantsuwa ba saboda me in ka rantse ma wanda zai saya ya yadda ta cuce shi ita ce ake ce ma al-yaminul kamu allati tadmatu fa'ibahu fi nar jahannam ita ko kafara ba ta da ita sai dai kai ta istighfari a kuma mai da miki shi. mun da ita ce ake wa kafara lagawul yamin ko ba a so amma Allah ya yaji kalar rantsuwa uku kenan ba ta hudu a sani na an gane ku أيوة. أيوة، أيوة. الملزق الحقيقي والمؤمن الحقيقي هو الله أن أمهاني دفيني كزم السبدي وجعلنا لكل شيء سببا يا أخي النظر mai gori shi ma duk wannan hasaran yana kan musulun da ahalin sunan suka ne ahalin sunan su ne ka ɗauke buhari sauran sarwaito وروى الإمام أحمد عن عدي وابن عميرة الكندي عميرة بالعين بعد الحمراء قال خاتم رجل من كندة يقال له رجل لقيت بن عامر رجلا من حضر موت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمت cikin kabilan الكندة ana ce da shi taimako da saifu dan amiru sun samu saɓani da wani mutum shi kuma ɗan hadramaut aka kawo kuta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi amsin rigima ce ta fatan kasa heji ko gona Allahu akbar faƙada alal hadarani bayyana. ya ce ma shi wannan alhadarani wanda ya zo daga hadarmau ya ce sun ka kai da awon wajen ka ne ka kawo shi albayyana su alal mutane walam ya kullahu bayyana sai zan bai da shi faƙada alamar alkaisi bilyamin ya ce to ƙarfin da ya kalla kawo shaidu sai ka hanci a ba da alhazarani sai alhazarani ya fahimci ya ce in amkanatu in amkanta minan yamini idan ka ba shi mantuwa ya matsulan lahin za a batuwa rabbil ka'abati a na rantse da Allah na maka filina zai rantse قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي من حل على يمين الآخرة وكتبها يقتطيع بها مال أحد جي شدوك يغوني لقي الله عز وجل ranar قيامه زي haɗu الله عز وجل وهو عليه غضبان الله ينعم منه شيش وسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا قد خذوا الجنه الله اكبر باون الله ينعم wato imran qaisi wanda aka ce ya kawo ya rantse ko shi ne aka ce ya kawo shedu ya ce bai da shedu sai ya kada baki ya ce ma zaliman taraka ha ya rasulallah ya rasulallah wannan bayani da kai na hadisinka da wannan ayar da kai da kaya na nasin kwakani in ina jin nawa ne dalilin haka sai na bari ba ni na janye tafi da gona me zan dace in samu kala aljanna ke wanda ya haka aljanna Allah zai bari قال فاشهد أني قد تركتها له الله النبي زمن مشيدا نابر مسك أسد جبت إمام النسائي يروي ماذا قلت الله Allah ya ba وروى أحمد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه كذبان فقال الاشعث في والله كان ذلك wato annabi ya ce wanda akan wani abu ya mantse ya san ƙarya ya ce ƙajiri ne shi kawai ya sai a jiha malam mutum musulmi don ya ci dukiyan musulmi لقي الله عز وجل zai haɗu da Allah mawayi da ɗaukaka wa kuwa alaihi gaba Allah na tsananin fushi da shi Allah ka kare وقال الأشعث في والله كان ذلك wallahi wannan zance da ayan nan game da ni a kai bayani kana bayani wa baina mashirin min al wani abu ya auku tsakani da wani bayahudi amazon kasa ta ce gona ta ce ko na ne fajar hada ne sai ya ce shi aka fau bai san haka ba na shi a kajan tuhu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na kai shi gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fara yi rasulullah sallallahu alaihi annabi ya ce da ni alaka bayyana tana da shiru wanda saboda haka ne a tulatin cikin nama. فقال لليهود أهل كمن سيدينا فقلت يا رب العالمين ina ban ruwa na masa biyata yan zai rufe an bada da ba an zama tsaye da yi ina da ya shabu na ji a hajjin lafi wa tsammani ba mana sababin wuri ila ta rashin da aya wa halin da musulun suka mai a rawa ibn abi hatim an abdullah ibn abi awfa ان رجلا اقام سلعه له في السوق فحلف بالله لقد اعطى بها ما ليوقع فيها رجلا من المسلمين فأنزل الله هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا حتى من الجهات يا رويت لقى عبد الله بن أبي أوفى سوى أن رجلا ومسلم أقامت سلعة اللقوط السلطان ta hajar sa'a a halafa billahi sai ya rantse da Allah da kada a asafi ha malam yi mutuni wannan hajar ya biya kudin da alhalin bai biya ba ko ya ba da abin da dama bai ba da ba kaga yi yau dama kenan mai cuta da yau sai a ce ha rajulan musulmi na yana sanya burma wani musulmi ya cutar da shi láàpapọ̀ níye bí wọ́n bá yà kẹ́kẹ́ panazalat hadihi al'aya innal ladina yashtaruna bi ahadi allahi wa aymanihim thamanan qalila wa huwa al-bukhari wa huwa al-bukhari ma yarawi kushi وهو الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل منع منع ابن السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعه بعد الاثر يعني كاذبا ورجل بايع اماما فان اعطاه وفى له وان لم يؤته لم يف له ان الرام الامام انك كريم وجنا شيخ امام احمد يا رويت كذا ابي هريره ياتي ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي falafatan akwai nau'in mutane hadisin sama ban gane ba ba musa ya bayan da aka ce liyin ta a fi ha a wajilan minan musulmi na shirye ne ban basa ba a ciki to shi ke nan ku daga nan anna rajulan aqama sil'atan lahu wani mutum ya kawo hajan saka kasuwa fa halafa billahi sai ya tsora rantsuwa da Allah da kada a tsari na malami kuɗi malami ya kashe kaza a kayan nan da mai ɗaya ba nan zaman kai har yi wallahi ko aka ni dubu biyar kenan to ya tafi ga kuɗin mota ga mai na tsada ya ɗauko an ɗauko mishi kuɗin da ko tsada shi tsada a dubu biyar kuma ya sai da dubu hudu da ɗari biyar ashe ya yi rantsuwa ne liyutar a maza hajjiran minal musulmi ya zama wani musulmi ina jin nan ne na baza ma ban baza bazara tsawon mako an gane ku ya rantsuwan wanne don ya zurma wani musulmi ya cuce shi shi wannan ayar ta sauka Buhari ya ruwaito amma imamu ahamad ya ruwaito daga ajiyar rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salakatu akwai nau'in mutane ko la yukallimuhumullah abin shi ruwa ya mutane a nan ruwa wajen rikuri wala yi zaki ne kuma bai tsarkake shi shi ma mu bayani wala kuma zaɓin na yi sama julu daga ciki akwai mutum mana abin na sabiri da maki inda matafiyi ne ya zo zai wuce kana da ruwan da za ka ba shi kayi fi kishi kana duk waɗannan bikin za ka ga mai kuriya ko haka da tsokayi allah ba zai saukaya masa shi yasa kaga samu da ba biyar waye sha ta daukaya sai Allah ya ce mun yaje miki hikamanci da kisa sannan mun mace ta kunci da gidan aljanna bayan ya ji ga ta kunci aljanna kuma bayan wannan wa rajulun halafa ala sil'atin ba'da asri da wanda ya mantse akan kasuwanci yana rantsuwa akan hajarsa bayan sallar la'asar ya kazi ba. bayan ya san karya yake ba sai bayan la'asar ba kawai ba ake ma'ana hajar ma ta yi la'asar hmm? kasan in an ce abu ya la'asar a harshe na ajali so ko kaskanci ko gajiyawa ya same shi ta ta sani ko a shi a jimla a fi fahimta ko ba aka ba ne me yasa akan ce ya yi saboda lokacin da rana ta taki ba daɗi kai ma kakan shaida wani lokaci in irin yanzu ne ana zafi ana taki kana shaidawa to amma in la'asar ya zo ba ita ma rana ta yi ne ta yi lafa ta yi sanyi ta yi yawa ta ina ta yi lafi yawa wa majulun baya a imama sai mutum na uku na ƙarfe. wanda ya saka ma shugaban ƙwaya ya zaɓe shi baya a imama ya zaɓe shi ya saka masa ƙwaya in a idan ya ba shi abin da yake so ya ji daɗi wa falahu ya cika mashi alkawarin shi ma ya taiban shi saboda yana ɗan liƙa mashi ta bayan gida wa yi yu'tihi idan bai ba shi abin duniya ba bayan ya zama shugaba lam yasilahu ba zai cika alkawarin ba zai kaji yana taban mani ɗan kaza ya ji zage zage kai eh, mun tura mota ta tashi an ban mu da kusa mana hayaki da kuwa ya ja ya tafi yana shan daɗi shi ga baya a laisa lilla, ballin duniya ya yanzu kaka ya ci kowa zari ya kowa ban ne sa da na zo wajen na ɗan jinjina na ga ana ciki ne tsundun tsundum ido ya rufe ba abin da ake so sai mulki sai kudin masu mulki masu mulki mulkin suke so ta kowane hanya idan su ya rufe su kuma waɗanda suke bin su ba abin da suke so sai kudin masu son mulki da masu mulki sai na za mu anya haka za mu yi ‘yan uwa aikinmu dukan shi a barkace an gani wannan wani baiti ne na Suleiman wari Allah ya ji kanshi mm, alƙali a Kano ko abokin kamakin malam shek Abubakar Gumi a Sudan an gane a yana da wata yan littafi da ya buɗe da Lahi mai zan yi 金牌后面一直走吗？不能，不能，不能，一直走。